يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح الكاذبين تعلمون من علمكم الله وكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله Ubangiji ta ala ce yi tsabu na fama za a kulle lafi suna tambayar ta menene dangin abin da aka halatta musu wato sahabbai suna tambayar manzon Allah don su bambance tsakanin abin da yake halal su je masa su gane ko menene haramun idan su kauce maka shine ma'anar yas'alunaka ma za uhilla lakum Allah ce kul ka ce da su uhilla lakum tayyibat an halatta muku dukkan wani dangin abinci ko abinci wanda yake daddada shine at-tayyibat at-tayyibat dan idan at-tayyib shine dukkan abin da baya cutar da hankalin dan adam sannan baya cutar da gangan jikinsa idan ya ci ko idan ya sha to irin waɗannan al'amura su ne abin da aka halatta musu shine kul uhilla lakum tayyibat wa ma allamtum min al-jawarih mukallibin sannan an halarta muku abinda dabbobinku da kuka koyar da su farauta suka kamo muku وما علمتم من الجوارح ما لم يسك انا قدر وسيد ما علمتم من الجوارح مكلفين يعني احل لكم الطيبات واحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح an halatta muku dukkan wani dangin abinci ko mai sha mai daɗi wanda baya cutar da jiki ko hankali sannan an halatta muku dukkan abin da dabbobin da kuka koya wa farauta suka kamo mu shi ne ma al-jawari. A farautar abin da kuka koyar da su farauta suka kamo mu to kare kuma akan koyar da shi farauta ko dabba akan koyar da ita farauta ne a koya maka yadda za a shona sai tafi kuma a koya musu yadda in an yi tsawa ya tsaya kuma a koya masa yadda in an kira shi ya zo dukkan dabbar da ta karbi wannan nau'ikan koyarwa guda uku a ce tafi ta tafi ta hanya sananniya kuma a yi mata tsawa ta tsaya in an so ta tsaya kuma a ce ta biyo ta dawo duk dabbar da ta iya haka to idan mutum ya farauta da ita abinda ta kawo masa ya halatta shi ne wa ma allamtu min al-jawarihi ai wa sayyidu ma allamtu min al-jawarihi lafazin mukallibina wannan hal ne ai kuna masu rikan karnuka na farauta wanda kuka koya musu wa allama na mimma allamakum Allah kuna koyar da su yin abin da Allah ya koyar da ku kuna sanar da su abin da ya kamata ku sanar da su su dabbobin na ku da haka fa kulu mimma amsakna alaikum ku fi daga dukkan abin da suka kama muku na farauta da wa zkuru smallahi alai wa ambatu sunan Allah akan Wata wattaqullah kuma ku tsare dokokin Allah inna Allah sari'ul hisab lalle ubangiji ta Allah mai gaggawar hisabi Faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa zikru ismallahi alayhi ko ambaci sunan Allah akan abin da suka kama mu malamin sun yi sabani akan sa wadan suka ce wa zikru ismallahi wa ambaci sunan Allah akan dabbar da kuke farauta da ita ma'ana ku saba mata cewa hanyar suna ta ka kamo abin da za ka kamo shi ne ku yi bismillah ce. ta ne wasu turusun Allah alaihi waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi ne. idan dabbar ta kama naman farauta ɗin bai mutu ba sai kuka zo wajen ku wasu turusun Allah alaihi Ko ku ku yi bismillah sai ku yanka sannan eh wa wasu turusun Allah na wasu rasulullahi Allah alaihi ku ambaci sunan Allah a kansa ma'ana ku yi bismillah sannan ku yanka dabba din wato ainihin sannan ku waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi waɗansu malamai suka ce lafazin am ne ya shafi lokacin da zaka suna dabba ya shafi lokacin da zaka yanka ya shafi lokacin da zaka ci abinci ko zaka sha abin sha lalle ka ambaci sunan Allah akan abincinka ko akan abin shanka ko akan dabbar da zaka kora ko kuma akan dabbar da zaka yanka wannan am ne ya shafi komai da komai shine ma'anar wadhkuru ismallah wadhkuru ismallahi alayka ko mai sunan Allah subhanahu wa ta'ala kan ina ta kan bayyana hadisi ya tabbata cikin sayyid muslim daga hudayfa ibn yaman Allah ya kare da a gare shi hudayfa ibn yaman yake kunna idza hadarna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'aman lamma ba'a aydiyana hatta yabda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance lokacin da duk muka zo za mu ci abinci da manzon Allah ba ma fara sanya hannun mu sai ne jira annabi ya fara sa hannunsa wato wani abin da ke nuna wa ladabin zaman tare tsakanin manya da yara lokacin da duk ka ci abinci da wanda yake shugaban ka ne sama yake da kai ko ta fuskar shekaru ko ta fuskar ilimi ko ta fuskar mulki ko wanka ne kai kana kaninka bai dace ba ka riga kusa bai dace ba kuma ku sa hannu tare da shi sai ka riga har sai ya sa hannu sannan kai ka sa dan abin da kuka kai take nan ba ma sa hannun mu sai mun jira man Allah sallallahu alaihi wasallam fa yada da sai ya sanya hannunsa sannan mu sa wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'ama wa rana mun zo cin abinci tare da manzon Allah fa ja'at jariyatun ka annaha tudfa sai ga wata yarinya karama matashiya ta taho kai ka ce in gizo ta ake yi fa zahabat li tada'a yadaha fi ta'ami sai ta zo tana kokarin sanya hannunta a cikin abinci fa aka ga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi yadi sai manzo Allah ya rike hannunta na'am thumma ja'a arabi sai kuma ga wani mazaunin karkara shi ma ya shigo gari fa annama yudfa'u kai ka ce an kaɗo shi ake ya taho da sauri ya nufa kwanan abincin fa aka ga bi yadi sai manzo Allah ya rike hannunsa shi ma ya hana shi sa hannu a ciki oh. فكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في من ذن الله قرا ده امنتن الله تبتا غريسه ده iyalan gidan sa yake ان الشيطان يستحل الطعام الا يذكر اسم الله عليه شيطان يدا kokarin halaltawa kansa dukkan abincin da ambaci sunan Allah ba kai وانه جاء بهذه الجاريه شيطان ne yaga an ajiye ajje akashin abincin sai yi sha'awa sai ya hankaba wannan yarinyar ta sahu kar ta yi bismillah sai wani ta fara sa hannunta don wannan ya bashi daman halaccin ya ci fa ja'a bi hadha al-a'rabi da yaga an rike hannu wannan yarinyar sai tun kudo wannan mazaunin karkara shi ma ya maza zo sa hannu kafin yi bismillah li yastahilla bihi dan shi dan ya halatta wa kansa wannan abincin maza Allah ce fa akasu bi yadihi ni kuma sai na rike hannunsa wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda ne ke hannunsa inna yadahu fi yadi ma a yadi hannun shaytan yana dinke cikin hannuna tare da hannun yarinyar na matse su na ana sa me wannan ke nuna mana cikin ladabin sun abinci yin bismillah ana cin abincin da baka sa da kai bismillah a cikin mutu za ku su tare da shi duk abincin da baki yi bismillah a ciki ba za ku su tare da shi abin da duk kai bismillah to sai dan ya janye hannunsa yakan zama halal ne ya halatta wa kansa shi idan ya ci nasarar ana kai bismillah kaga ne manzon Allah ya danke hannun wannan yarinya ya kuma danke hannun wancan mazaunan karkara kasancewa za su fara sa hannu ba su yi bismillah kuna da kan kai wannan hadisi ne ingantacce cikin sahih muslim ubangiji subhanahu wa ta'ala yace fa kulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da dabbobin ku suka kano muku na dangin abin farauta wadhkuru smallahi alaihi ku ambaci sunan Allah akan sa wattaqullah ku tsare dokar Allah inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi sai Allah ya اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أحزان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وبنجد سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات. a yau daga ranar da wannan aya ta sauka an halatta muku dukkan abin da yake kyakkyawa ne wajen ci ko kuma wajen sha wa na ladina utul kitaba kullun lakum wa ta'amukum kullun lakum abincin waɗanda aka bayyana littafi halal ne a gare ku abincin ku halal ne a gare su to lafazin abincin waɗanda aka bayyana littafi idan an ce kalmar ta'am ya kunshi al'amura guda uku na farko azzaba'i dangin abin da suka yanka abu na biyu kuma at-ta'am mimma ajraw fihi hilatahum abincin da suka sana'anta da hannunsu sannan kuma at-ta'am min ghairi min ghairi zaba'ih mimma lam yujru fihi hilatahum dangin abincin da ba sarrafa su suka da hannu ba to wanne ake nufi cikin wannan aya kin ana nufin dangin abin yankansu? ko kuma ana nufin dangin abincin da su suka sarrafa da hannunsu kamar a ce sun yi lemon zaki kamar a ce sun yi kunun zaki ko sun yi zoɓo rodo ko sun yi biredi ko sun yi gurasa ko sun yi kosai wannan kaga sun sarrafa shi da hannu ko kuma dangin abinci wanda ba su sarrafa da hannu ba mallakar su ne kawai kamar kayan marmari lemo ayaba gwanda abarba nata gauta yalo da sauransu kaga waɗannan a iya cewa ta'amuhum kasancewar su suka noma mallakar su ne wancan ma wanda suka yanka a iya cewa ta'amuhum kasancewar yankansu ne wannan kuma wanda suka sarrafa da hannu shi ma a iya cewa ta'amuhum kasancewa su suka sarrafa shi su suka dafa su suka gasa ko su suka soya wanne ake nufi da aka ce wa ta'amul ladina utul kitaba illun lakum wa ta'amukum illun lakum abincin waɗanda aka bai mu littafi halal ne a gare ku to kusan ijma'i ne cewa abinda wannan aya take nufi da ta'am anan shine zaba'i dangin abin da suka yanka shi ne ake maganar ka dangin abin da suka yanka in sun yanka halal ne ku iri yadda kuma in sun yanka halal ne to amma ya rage kuma abin da suka yanka dangin abin da suka yanka iri uku ne shi karan kansa domin ya iwa dangin abin da suka yanka wanda yake haram ne a kanku a cikin nassin littafin kuma suna ma haram ne a littafin kamar alade ina ba ta an fahimta sai suka zo suka yanka kaga ya zama ta'amul ladina duka kitab amma za ka fi ba za ka saboda alade an riga an haramta maka shi a qur'anance a hadisance kuma su din ma da suke ce haramun ne ko da a cikin littafin na'am ina fata an fahimta ko kuma dangin abin da su aka haramta su kadai a littafin su kai ba a haramta maka ba a asalin sa kai ba a haramta maka shi ba kamar ubangiji ta ala ce wa alal ladina hadu harramna kullu bi zukur waɗanda suke ahlul kitab mun halatta musu dukkan abin da yake zuhur wato yahudawa kenan wato waɗanda suke yahudawa mun haramta musu dukkan abin da yake zuhur zai zuhur na sun farshi malamai suka ce zai zuhur daga cikin dabbobi sai ne imma dabbar da take da yatsun kafa kuma yatsun ke da farfi a jiki ko kuma dabbar da take da kofato duk ta shiga cikin zai zuhur da haka a cikin wannan jumana ta shiga ciki sannan agwagwa ta shiga ciki da sauran dabbobi zai zuhur dukkan waɗannan haramun ne kan yahudu su ce to sai da yahudi ya yanka wannan zai ci ko da yahudi ya yanka wannan zai ci wato zai yanka jimina ko ya ce ko zai yanka raƙumi ko zai yanka wato ainihin agwagwa zai ci ya halatta ka ci ko bai halatta ka ci ba ma la ce ta'amuhum abincinsu to lokacin da Allah ke abincinsu yana nufin wanda yake halal a kansu ko wanda ba halal bane a kansu waɗansu malamai suka ce ana magana ne akan wanda yake halal akan su waɗansu malamai suka ce a'a nan gurin fa ba a magana menene halal akan su menene ba halal akan su ba abin da ake so kawai yankan su ya rage abin nan da suka yanka shin yana cikin dangin abin da ake ci a musulunci sai ka ci ko da su a ka'idar littafin an haramta musu shi inda a musulunci an halatta sun sa to kai kai a'a bai halatta ba a ci a musulunci to su suka zo suka yanka za su ci to dan kawai sun yanka baya halatta maka cin sa ina fata an fahimta wannan ra'ayin ya fito da ma'anar fili wa ta'amul ladina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lahum to ya rike sauran nau'ikan abincin can guda biyu da muka yi magana a kansu na farko wanda suka sarrafa da hannunsu na biyu kuma wanda ba su sarrafa da hannunsu ba sun mallake shi idan muka ce wanda suka sarrafa wanda ba su sarrafa da hannu ba kamar lemo ayaba da gwanda da sauran kayan marmari wannan kaulan wahidan ya halatta da shi idan ahlul kitab ka mallaki wannan daga hannunsu ta hanyar saye ko sun baka kyauta wani bai hude wani kirista ya ba ka lemo ya ba ka ayaba ya ba ka abarba ko ka saya a hannunsa ya halatta ka ci kaulan wahida ba wani malami da ya saba kan wannan iya kasan bincike amma idan abin da yake sune suka sarrafa da kansu fa kamar ku mata zo da ya halatta ba yahudi ya ce mata zo da ka saya ka sa ko kunun zaki ko ta soya ayaba ko ta soya abin nan wainar kwai da boya ka ci ko kosai ko alale ya halatta ko bai halatta ba waɗansu malamai suka ce ya halatta waɗansu malamai suka ce ya halatta ba waɗanda suka ce ya halatta ba suka ce dukkan abincin da sai da suka sarrafa akwai yiwuwar su sarrafa shi da abin da haramun ne a cikin musulunci za su iya sa kitse na alade a ciki baka sani ba za su iya sa wani kitse na wani nama na dabbar da suke ko da halal sai amma mushe ce a ciki sai baka sani ba za su iya takuɗa da najasa za su iya takuɗa da abin da haramun ne a asalinsa wajen sarrafawa tunda wajen dafa abinci ko wata kabila tana da tunaninta wajen dafa abinci abin da yake burge wata baya burge wata abin da wani ke takuɗa ba shi wani ke takuɗa ba abin da wani ke garwaya ba shi wani ke garwayawa ba to idan addini ya sha bamban to kila mutum ya garwaya maka irin ababen da yake haramun ne ta a addinin ka cikin abincinsa sa shi ba haramun bane ba shi ba ya jin ya laifi shi ba ya jin ya kuskure ba da mugun nufi yayi maka ba amma sai a addinin sa ba laifi yayi ba to wannan zance da malamai suka yana da karfi kwarai da gaske cewa nau'in abincin da suka sarrafa in dai da wani abincin ya kamata ya kauce masa karfi ina fata an fahimta amma wanda ba su sarrafa ba wannan babu komai ka je ka ci in ba baka ta hanyar kai ka je ka safata da kanka ko kuma dama abin ba dafa ake ba kayan marmari ne shi ne ma'anar wa ta'amul ladina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lakum aga daga yau kenan masu kosai da masu doya da masu wa ta'amul ladina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lakum to an ce abincinku abincinsu halal ne a gare ku wanda hikimar kuma a ce abincin ku halal ne a gare su Ba malamai suka ce hikimar da ke cikin haka al'amura ne guda biyu al'amari na farko don a nuna wato ya halatta kai musu kyauta kenan kayan ka a gidanka ka dafa abinci a gidanka don wata munasaba don wani biki don kawai ka more a gida yau da gobe ya halatta makwabcinka ba yahudi kirista ka ba ke ci ne ma'anar hikimar a faɗa maka halal ne a gare su a'a dan kai ka ɗauka ka ba su dan ka zanto kana kina kana tsakanin ka da su wato kyautata mu'amala da hulɗar zaman tare ka da su ina ba da an fahimta sai ke ne hikima ta farko ne hikima ta biyu da malamai suka faɗa suka ce wannan na nuna mana cewa annal kuffara mukhatabuna bi furu'i shari'a wato a ce kafirai waɗanda ba musulmi ba su kansu dukkan umarni da ke cikin alkur'ani da wanda ke cikin hadisi ba da mu mu kaɗai ba har da su ɗin su da su ake ma'ana idan an kira yin sallah su ma an kira su yi idan an kira mu mai azumi su ma haka idan an ce mai aswaki su ma haka idan an ce mu ci kaza su ma haka mu bar kaza su ma haka duk dangin abin da aka ce mu yi to su ma an ce su yi bambancin mu da su shine mu za mu iya yi kai tsaye su kuma ko da sun yi din bai inganta ba sai bayan sun furta kalmar shahada kalmar shahada shi nuna abin in sun ya inganta in ba su yi kalmar shahada ba har kawai suka yi sallah suka yi azumi suka yi layya suka je aikin hajji ko umara ko suka ciyar da miskinai ko suka taimaka wa gajeyu ba su da lada a wajen Allah saboda mai sharadin karfa shine ya kasance sun gina wannan bisa ga aqida ta gari bisa ga imani na gari an gane ku? man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة ba. dole sai in mutum yana da imani ya yi aiki nagari sannan ya zama karɓar a wajen ubangiji abin nufi dai ranar tashin kiyama za a tuhumce su cewa ba su yi kalmar shahada ba kuma za a tuhumce su cewa ba su yi sallah ba ba su yi azumi ba ba su yi zakka ba ba su yi istighfari ba ba su yi salati da annabi ba ba su yi ciyarwa ba irin wanda ake bukata mu yi a musulunci li'anna al-kuffara muqatabuna bi furu'i shari'a babban ma hujja da ke nuna haka za a tambaye su ranar tashin kiyama ma salakakum fi sakar me ya fitar da ku cikin wuta qalu lam nakum minal musallin kaga wannan ya furu shari'a ne wa lam nakum minal musallin wa kunna nasudu al qa'idin wa kunna nukazzibu bi yawmid din hatta atana al-yaqin kaga da kan za su ce ba mu sallah ba ba mu tayar da muskini ba wanda wannan da rasta ne a bayanin da malamai suke na bambanci tsakanin reshe da asali asali shine aqida ko tauhidi reshe kuma shine ayyuka na ibada kamar sallah kamar siyarwa kamar zakka da sauran al'amura kaga su da kansu za su ce lam nakum minal musallin idan hum muqatabuna bi furu'i shari'a kin shine ma'anar ta'amul ladina utu kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lakum dallati wal muhsanatu min al mu'minat lafazin al muhsanat bisat kuma mata fataha al yana ɗaukar ma'anoni guda uku ma'ana ta farko al muhsanat ana nufin zawatil azwaj min nisa' waɗanda suke da mata waɗanda suke da maza kai cikin mata sune al-muhsanatu kamar yadda Allah ya ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum kaga lafazin al akan gurin ana nufin zawatul azwaj waɗanda suke da aure cikin mata sannan lafazin al yana nufin ƴaƴa waɗanda ba bayi ba ومن لم يستطع منكم قولا an ينكح المحصنات المؤمنات ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات kaga lafazin al-muhsanat al-mu'minat anan wurin ana nufin ƴaƴa cikin mummune mata ƴaƴa waɗanda ba bayi ba ba ku yangi ba so ake nufi da wannan aya ina fata an fahimta sannan lafazin al-muhsanat yana zuwa da ma'anar tsararru katangaggu wanda suka katangance kansu suka tsare kansu ba sa alfada ba sa zina ba sa yawace yawace waɗannan su ake nufi da almuhsanat ubangiji da ala ce wallazina yarmuna almuhsanat thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajlidhum thamanina jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun kaga almuhsanat anan gudan ana nufin tsalalu kamammu ba ya kamammu waɗanda aka kama ba a'a kamammu waɗanda suka kame kansu sun kame kansu gabarin zina sun kame kansu gabarin alfasha su da almuhsana to amma a nan gurin da ubangiji ta alati wal muhsanatu min al mu'minati wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum wanne ake nufi cikin ma'anonin nan guda uku shin ana nufin masu aure cikin mummunai masu aure cikin ahlul kitab ko daya ba a nufin haka to me ake nufi da ayar shin ana nufin ƴaƴa cikin mummunai ya'ya cikin ahlul kitab waɗansu malamin suka ce eh haka ake nufi ko kuma ana nufin tsararru waɗanda suka katangance kansu cikin mummunai tsararru waɗanda suka katangance kansu cikin ahlul kitab yahudu ko nasara waɗanda ba sa zina su ne ake nufin an halatta muku ku aure su waɗansu malamin suka ce eh waɗansu malamin suka ce a ah, biyan ake nufi ta zanto ya kuma ta zanto ta tsare kanta wato dukkan wata ɗaya cikin mummunai sannan wanda ta tsare kanta to ita ce in ka tashi neman aure za ka aura dukkan ka cikin ahlul kitab kuma wanda ta tsare kanta ba ta zina to ita ce wanda aka halatta maka yiwuwar ta aure ta cikin matan ahlul kitab shine ma'anar wal muhsanatu min alladhina utul wal muhsanatu min almu'minat wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum lafazin nan na wal muhsanatu min almu'minat wal muhsanatu duk wannan an yi aka dunsa ne akan uhilla kamar an ce da fa al yawma uhilla lakum at-tayyibat sannan kuma al-yawma uhilla lakum ta'amul ladina utu kitaba illa lakum wa ta'amukum illa lakum sannan aw al-yawma uhilla lakum al-muhsanatu min al-mu'minat an halatta muku al-muhsanatu min al-mu'minat wal muhsanatu min ladina utu kitaba min qablikum ina fata an fahimta ma'ana dai idan mutum zai kashi aure cikin mata musulmai wacce zai aura zai aure ɗaya ne ba baiwa ba an fahimta ku sannan tsararra wadda ta tsare kanta ba mazanaciya ba in ta tuba to shi kenan mata ba ta wallahu alai amma wanda take cikin yi ba ta tuba ba to ba shi halarta mutum ya aure sannan idan mutum zai aure yahudiya ko kirista zai aure ɗaya ne cikin yahudiya ko kirista ba baiwa ba sannan kuma tsararra wanda ta tsire kanta ba mazinaciya fasika ba Ina fata an fahimta domin mazinaciya fasika bai halarta mutum ya aure ina fata an fahimta Shi ne ma'anar wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utu kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna idan har kun ba su sadaqin su lafazin ujur jam'i ne na ajar ajar kuma wato ɗaya daga cikin sunayen sadaqi a cikin alqur'ani mushkilina ghayra musafihina kuna masu tsare kanku ku masu yin auren manufar ku yi aure shine ku katangance kanku ghayra musafihina ba masanata ba ba kai ba wala muttakhidhi akhdan ba kuna masu rikar mataye a matsayin daduro ba kawai don ku rinka fasikanci da su a'a ba haka ne manufar ku ba manufar ku yin aure bisa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ne ake kafa hujja dangane da auren matan ahlul kitab to amma abin da ake magana akai kai halal ne idan mutum yayi bai saba Allah ba bai saba manzon Allah ba amma menene aula menene mafi kyau menene mafi dacewa auren mace mummuna Shi ne mafi kyau shi ne mafi dacewa amma idan mutum ya auri, kirista ko ya aure mai yahudiya shi ya yi haram ba za a ce ya yi haram ba amma ya aure mummuna shi ya fi dacewa shi ne fi zama wato ainihin aswadu ya fi zama daidai sannan ya iya ga wani mutum mai launi ne shi ta fuskar addininsa shi ne sake bai karatun addini ba ko bai san shi ba kuma a yanzu baya kokarin sanin shi rayuwa yake kawai ta zamaninsa ta duniyar shi sai kuma ya ya auro wata kirista ko wata bai budiya wanda ita ta karanta akan addinin ta ta san abin da take kila wakiliya ce ta socin ta ko ɗakin ibadar ta to ka ne na da hatsari ka ba shi halaccin ya aure ta dan yin biyu za a yi ko dai ta juya shi ya zama kirista ko kuma duk ƴaƴan da za su haifa ta juya su su zama kirista amma mutumin da yake da riko da addini yake da karfin addini kuma ya san addinin sa shi ya aure ta to akwai tsammanin mai iya sa ta musulunta ko amma wannan ba su da yawa cikin mutane wai bari ma in tambaye ku da namiji da mace wanne ne ya fi tasiri wajen canza aƙidar ɗan uwansa ma'ana namiji ya fi tasirin ya canza wa matarsa aƙida ko ita ce ta fi ƙoƙarin ta canza mata aƙida <laughs> a hakikanin gaskiya tarihi ya nuna kowanne tarihi ya nuna matar da ta canja mijinta akida ta canja namiji akida ta sa yin musulunta ga matar Abu Talha um musulmai ai ta sa mijinta ya musulunta tarihi ya nuna kuma waɗansu matan sun canja wato ainihin akidun mazajensu sun sa mazajen sun zama wato ainihin ba haka ba wani namiji kuma ya canja akidar matarsa to amma galibi ita mace mutum yakan samu tasirin canja ta ne kafin a yi aure ɗin. idan dai ba musulma ba ce ba aka zo za a yi aure ɗin ta iya yadda ta ce za ta musulunta amma bayan an riga an yi to sai an yi da gaske ina ba ta amfani ta to kuma galibi dai abin da yake baiwa ɗan adam damar canja aƙidar matarsa ko canza ɗabi'ata ko halayyata ko da musulma to mai hali wanda ba nagari ba mara tarbiyya menene abin da zai ba su damar canja ta wannan gurgurdan yadda shi da kansa yake kokarin aiwatar da addini a aikace kuma ya zanto tsayayye mai riko da addininsa mai riko da addini ba na nufin mai zafi mai yawan faɗa mai yawan zagi ba wannan nake nufi ba mai riko da addini shi ne wanda ya san addinin kuma yake yin sa a aikace to wannan mai riko da addini kuma ya iya gudanar da mu'amala kuma ya iya siyasar zama da mutane abokanansa ko ƴan uwansa ko makwabtansa gurgurdan hali wannan shine yake da ikon ku ga ya canza da matasa da haka da abin da nake so in ce a nan gurin kar waɗansu su ribaci cewa ya halatta auren ba yahudiya ko kirista ya kasance sun auren matar da ta iya canza aqidar su ko kuma ta canza aqidin ƴaƴansu wato a madadin shi ya canza aqidar ta zama musulma ita yanzu wato ainihin ta canza shi wato ainihin abin da wato kaza ta ja zakara kenan a madadin zakara ya ja kenan to kaga lamari ya lalace kenan ba haka ake so ubangiji ta ala ya ce a karshen aya wa man yakfur bil imani faqad habita amalu dukkan wanda ya kafirce bayan yayi imani hakika sa ya riga ya rushe wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a ranar lahira yana cikin hasararru me wannan aya take nufi da wa man yakfur bil imani wanda duk ya kafirta bayan yayi imani faqad habita amalu aikin sa ya riga ya rushe wato abinda ayar ke nunawa malamai suka ce ayar na nuna ridda tana rushe aikin da mutum yayi na gari mutum ne da yana cikin musulunci ga sallah ga azumi har ma yayi aikin haji har ma yayi umara yayi ayyuka na ibada masu yawa daga baya sai ya ridda to riddan nan ta rushe dukkan aikin ta rushe dukkan aikinsa dan Allah ce da abu habita Amadu. aikinsa ya riga ya rushe gaba daya a bisa ga ra'ayin Imam Malik ibn Anas inda a ce bayan ya yi jiya yau zai dawo musulunci to dole sai ya sake sabon aikin haji domin raddan nan tasa ta je ta rushe aikin hajin da yayi yanzu ne dawo shi ga musulunci ya zanto sabon musulmin da bai taɓa yin aikin haji ba saboda wa man yakfur bi imani faqad habita amalu wa fil akhirati min al khasirin amma imamu shafi'i da sauran an malamai suka ce a'a a eh, e ridda tana rushe imani min yadda da wannan lakin na zalika muqayyadun bil wafati ala al kufri bil mawt ala al kufri idan mutum ya ridda a yau ayyukan sun rushe ko kuma a hasi ya mutu akan haka bai dawo ba imam malik yake daga yin ridda ayyukan sun rushe ko da ya dawo kenan sai ya sake sabon aiki imam ya ce a'a aikin bai rushe ba ana nan dai sabon da duk zai babu shi amma na da bai rushe ba har sai ranar da ya mutu akan riddan nan da ya mutu akan riddan nan to aikin ya ya rushe in ko da zai dawo musulunci to aikin sa na da yana da an ajiye mishi za a bai kula da akai Imam Malik ibn Anas duk da wannan aya da muka karanta wa man yakfur bil imani faqad habita amalu ala al-itlaq aya ta ce faqad habita amalu imam shafi'i kuwa a hujjar sa shine ayat da ke cikin sura bakara wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yace ubangiji ta ala ce wa man yartadid minkum an dini cikin ku dukkan wanda ya rike bar addinin sa fayamut wa huwa kafirun ya mutu yana kafiri kaga annabi ne sai ya mutu yana kafiri to sannan ne za a ce fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah to irin waɗannan ayyukan su sun riga sun rushe imamu shafi'i yace rushewar aiki an rattaba shi ne akan mutum ya mutu bayan ya rinjin ba tare da ya komo imani ba amma imam malik bai kyale ba yana da ansa da zai bayar game da wannan aya yace shi ayar yadda ya fahimce ta wa man yartad minkum an dinihi kaga abu ɗaya ne wannan fa yamut wa huwa kafirun wani sabon abin ne nan ya yi ridda ya koma bai koma mu bai sani ba nan gurin kuma ya mutu yana kafiri da sun ya imani ko da sun bai imani ba mu sani ba kaga ababe guda biyu ne to me ya sakamakon na farkon me ya sakamakon na biyun sai ce sakamakon na biyun shine fa ula'i na farkon fa ula'ika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wanta mu yantadu minkum ajrin hikam wa ula'ika ashabun nar hum fiha khalidun wannan fa yamudu huwa kafirun na'am ai ai yau mana mutum a hakikanin gaskiya idan ka duba dalilai da malamai suke kafa hujja da su maganar imamu shafi'i ta fi karfi saboda maganar imamu malik dan ka'ida ce ne hamdul mutlaq al muqayyad eh, sakamako ne guda biyu da aka yi tartibin sa akan wanda ya rinda domin yadda ayar tana magana ne akan ridda ba tana magana akan alwafatu al kufr ba tana magana akan ridda ne saboda haka ne wato ainihin ya kamata mu ɗauka abu biyu ne suka haɗu tare da mutuma ga shi ya yarda ga ya mutu yana kafi amma ba za mu ware almautu al kufur daban sannan arrijatu kuma daban yadda imam malik ya ba ina ba ta amfani to sai Allah ya ce mai ayata ba يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن كنتم جنبا فاستطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم أو لامستم suka yi imani idza kuntum ila salati idan kun tashi zuwa ga yin sallah fasilu wujuhakum to ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila almarafiqi sannan kuma ku wanke hannayenku ya zuwa gwiwar hannu wato almarafiq jam'i na almirfaq almirfaq ko almarfiq shine wato ainihin gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum sannan kuma ku shafi kawunan wa arjulakum ila alka'bayn kuma ku wanke wato kafafun ku zuwa ga idan sawu wa in kuntum junuban fattahu idan kun kasance masu janaba fattahu ku sako sarki abinda ake nufi da sarki anan shine yin wanka na janaba bisa ga tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar wa in kuntum marda idan kun kasance marasa lafiya sai da ba za ku iya amfani da ruwa ba ko ta fuskar alwala din ko wanka au ala safarin ko kuma kun kasance matafiya gashi kuna cikin halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti ko kuma ya kasance wato ainihin ɗaya daga cikin ku ya bukata ta ban ɗaki ta kama shi ya zagaya ban ɗaki aw la masumun nisa ko ya kasance kun sadu da mata falam tajidu ma'an kuma sai zan to ku samu ruwa ba fa tayammamu sa'idan tayyiban to ku yi tumuma a wuri wanda yake mai kyau wato wuri wanda yake mai tsarki ba jisa ba famsahu bi wujuhikum wa aydikum min wato ku shafi fuskokinku da hannayenku minhu daga abin da kuka taba na kasa din ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj da dai ubangiji Allah baya son ya sanya kunci a tattare da ku walakin yuridu li yutahhirakum ubangiji Allah yana so ne ya tsarkake ku wa li yutimma ni'matahu alaikum kuma ubangiji ta'ala yana son ya cika sa a gare ku la'allakum tashkurun dan ku zanto masu godiya a gare shi ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal amanu ya waɗanda suka yi imani idza kuntum ila salati idan kun tafi yin sallah shin wannan ayar ita ce ta fara shar'anta alwala ko kuma kafin saukarta ana yin alwala oh. abin da yake sananne shi ne wannan aya ba ita ta shar'anta alwala ba kafin ta ba ma ana yin alwala domin kafin ta an shar'anta sallah sallah kuma ba ta yiwa sai da alwala tunda manzon Allah sun ya ce la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda ba a karban sallar mutumin da ya hadasi hadasi shine ko mutum ya bayan gida ko ya bawali ko ya tusa ba za a karɓi sallarsa ba har sai ya alwala to kaga a nan gurin wannan ayar ba tana maganan shar'anta alwala bane a karan fari da haka ɗan su malamai sai kafa hujja da ita wajen wajabcin jaddada alwala a kurin kowace sallah ko da taka ta ta karye ko bata karye ba kuka ce dan Allah ce in dai za ku sallah to ku wanke hannayen in dai za ku sallah ku wanke fuskokin ku ku wanke kafafun ku ku kafa kanku idan kuntum ila salati fagsilu in dai za ku sallah to ku yi kaza ma'ana ko da kai ka azhar la asr sai kai mai sai ka sake yi idan kuma magarba ta sai ka sake yi idan kuntum ila salati fadsilu idan kuntum ila salati fadsilu ya takadaru zalika kullama tasarrafa salatu wato hakan zai ne mutu a duk lokacin da ka sake sallah to sai da wannan magana ko shakka babu magana ce da'ifiya ba ta nuna wajibcin jaddada alwala sai dai kawai abin da za su iya cewa ayar tana nuna mustahabbancin jaddada alwala ma'ana na yi sallar azhar alwala ta bata kare ba la'asar ta zo ya halatta in jaddada misali ne in jaddada in da ina da ladan alwala idan ita ku gane ita alwala a yadda take a matsayin ta na alwala tana da ladan ta me yasa za ka yi barci sai ka alwala sallah za ka yi da ita to amma kaga ita ba ka lada a sai alwalar ba wai dan manufar yin sallah ba kadai kana iya yin alwala a matsayin ta na ibada kuma ka samu falalan masu alwala a tashe ka daga cikin gurran muhajjalin min asarul wudu ranar tashin kiyama ina fata an fahimta to a nan gurin a ce mustahabi ne jaddada alwala amma ba a ce za ka yi alwala ubangiji ta ana ba ka ikon rike ta kai asubahi da ita kai azhar da ita kai la'asar kai magarba har kai isha'i ya halaka ko bai halaka ba ya halaka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sallaci wani adadi na salloli da alwala guda daya ba tare da ya canza ta kamar da hadisi nuna cikin sahihi muslim ya sallaci adadi na salloli salla as-salawat yawm al-fath bi wudu'in wahid a ranar da aka fito Makka ya sallaci wani adadi na salloli da alwala daya sai Umar dan Khattab yace laqad sana'aka al-yawma shay'an lam takun tasna'u a rika ga abin da Imam Bukhari yace babun falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiban a wani Imam Bukhari ayar me za a kira ta ayar tayyuma ayar tayyuma yace tayammamu ta'ammadu abinda ake nufi da at-tayammum fa nufaci abu kaje ka yi shi قال حدثنا Isma'il. قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أمنا عائشة ما ترى النبي تاتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره من فتا تارد النبي أو نساسي نفسي يتفينك حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع إتدر لي muna kan hanyar dawowa mun kasance a wani fili wanda ba duwatsu ko kuma mun kasance a wani wuri da ake kira zatul dai yace in kafa ikdulli sai wani abin wuya na ya tsinke ya kasa fa aqama rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alal timas sai manzo Allah yace ayi sansani haya da zango sai an nemo wa umma Aisha abun wuyansa wa aqama an-nas ma'ahu mutane kowa ya sansani saboda me abun wuyan na Aisha ko zo na addini na ce wani bai rabu da yancin mata ba yanzu in wani sarki ne in wani mai ji da isa ne ba sai ta tafi ba ina ruwan da abun wayanta ko kana da kuɗin da zaka kai mata wani kila ranta ya kwallafa akan wannan ya fi wani wani sabo da zaka kai mata zaka sai manzon Allah ya kare mashair dinta ya kare atafa dinta ya tsaya tare da sallallahu alaihi wasallam walaisu ala ma'in walaysa ba'ahum ba Aisha ta ce ruwan da ke tare da matafiya gaba ɗaya ya kare inda aka yada sunsuni ko babu ruwa a wajen fa kan nasu ila abi bakar as-siddiq sai mutane suka zo wajen sayyidina abubakar fa qalu suka ce ala tara ma sana'at aisha baka ganin abinda ummu na aisha ta yi aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bin nas alama walaisa ma'ahum ba haka kawai ta tsayar da annabi da sauran mutane ba ruwa tare da su kuma a wajen ba ruwa yarka ta zai haka a su kaga masu zuga da sun je sun zuga yanzu kana gana abin da yarka sai su tsare annabin Allah a wurin da babu ruwa ba nan da sauransu yanzu ya dace kenan فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضع رأسه على فكه cikin sai da sai Abu Bakar ya shigo gidan ko sallama bai ba ko da ba gida an yada zango ne ka iya cewa ya shigo rumfar ko ya shigo bukka idan ya zanto an yi irin tanti din nan dan sai ya shigo ko ma neman izini bai ba sai ce a lokacin ko manzon Allah ya tsora kansa akan cinya ta yana na yana barci sallallahu alaihi wasallam ya dauki kansa ya tsora kan cinya ta yana barci sallallahu alaihi wasallam fakala da Abubakar ya shigo sai ce abasti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan walaitu alama walaisa ma'ahum ma yanzu cikin kika zo kika tsare annabi a wurin da babu ruwa kifar tsare mutane ba ruwa a wajen yanzu kin so ta kenan yana mata fada ibnu hazar yace wannan ya nuna halaccin ubayi su shiga gidan yarsa ko da bai nemi izini ba sai ba abuka da zuwa nemi izini kuma ya nuna halaccin yarinya idan tana gidan aure a wajen ubanta ya halatta ya je mata fada ya je har gidan ba sai ya ce a kira mun ita ba a'a sai kawai ta gaisa ya je dan ya mata fada kai wani abin da yake ganin bai dace ba fa atabani abubakar tace sai na abubakar kan ya zarge ni zarge mai yawa wa qala ma sha Allah an yaqula ya faɗa abinda Allah ya so ya faɗa ba za ta yi fitowa gaba ɗaya ba wa ja'ala yat'ununi bi yadihi fi kasar har ma yana tukana da dukin hannunsa a kuguna yana duka na haka sai kika tsire annabi auren da babu ruwa sauransu na'am yace bai kushe bai na ce wala yamna'u li bil taharruk ba abin da ya hana in yi motsi illa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala fakr sai manzo Allah yana kwance a kan cinya ya zan yi motsi in farkar da shi daga barci a sai mata arziki gudun ta ya samu hutu yana barci ba ta tayar da hayaniya a gidan ta yi ka san ko wata kasta babu wallahi ka fara barci ma sai ta tashi cikin dare a so za ta baka wani labarin da ba fa na gaske bane ba ko ta faɗa ma wata matsala daga nan barcin kuma sai dai gidan Allah ya waye amma na tana arziki dukan ta yana zungunanta, tana jin zafi amma ba ta son ta yi motsi dan ta farkar da Annabi sallallahu alaihi wasallam فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصبح او بكر يقوم ابن ذي يتفي من ذا الله كنت يا برشي غري يواي من ذا الله يواي غري على غير ما ان باب الوا فانزل الله ايه التيمم sai Allah ya saukar da ayat taimama ya ayyuhal ladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum daga yau ya zamu kira ta ayatu tayammum saboda wannan hadisi ne cikin sahih bukhari bayan ayat ta sauka fa qala usayd bin hudayr sai usayd bin hudayr yace ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abubakar wannan ba ita ce farkon albarkar ku ba ya zurriyar gidan abubakar qalat tace fa ba'athna al-ba'ira an gaji da nema ba a sami abin wuyan ba shi kenan sai aka tayar da rakumi rakumin da zai dauke ta annabi kuntu fihi alaihi wanda da ma shi nake hawa fa idza al-iqdu tahta sai da abin wuyan ashe yana karkashin rakumi a to sai nema tun cikin daji aka ga wahala har aka kwana a wajen ashe abin wuyan yana karkashin me rakumi to kuma wannan dalili ne bisa da cewa annabawa ba su san gaibu ba da annabi ya san gaibu sai ce mutane ku tafi nema bayan ga abu karkashin rakumi ga kuma hadisin cikin bukhari annabawa ba sa sanin gaibu sai abinda Allah ya sanar shi su abinda Allah ya sanar da su sai su sani wanda bai sanar da su ba ba za su iya sani ba su da karan kansu fa idan ikri ta mahallu shahid dai a nan gurin wannan hadisi ya nuna ayar ana kiranta da suna ayatul tayammum sannan ko bugu da ƙari wato wannan ya nuna falalar sahabbai da matsayinsu domin Usaid bin Hudayr da da Aisha ta zanto abin da ya faru gare ta shine sanadin saukar wannan aya sai zo ya kaya ka yi shi mata albarka wannan ba shine albarkar ku ba karan farko abu ya faru gare ki Allah ya saukar da aya saboda ma'ana sai wannan ya nuna halin musulmi in dan uwanka ya samu tafalala a kanka hasara zaka masa ko zaka sa masa albarka ma'ana zaka sa masa albarka ba zaka masa hasara ba ba zaka masa kai